Sanarwar maka shugaba Buhari a kotun na ɗauke da sa hannun muƙaddashin darakta a ƙungiyar Serap, Kolawole Oluwadare, wanda ya ce suna neman kotu ta umarci shugaba Buhari ya wallafa sunayen mutane da aka kwato kudaden daga wajensu sannan kuma a wallafa ranaku da wuraren da aka yi ayyuka da kudaden wani abu da mai nazari al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya ce ya yaba da yunkurin da Serap ta yi. Zahirin gaskiya ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari na wannan kungiya Serap ta cancanci a jinjina mata iya jinjinawa domin abu ne wanda ya kamata a ce da dadewa an riga an yi shi to amma duk da ta yi shi daga baya ta yi daidai a zahirin gaskiya kudaden da gwamnati take cewa ta karbo daga hannun mutanen da suka almanda hannu wanda wannan kuɗi ya kama har naira biliyan 800 to wajibi ne taima mutane bayani ya aka da wannan kuɗi kuma su waye da su waye aka kama da wannan almanda hannu, a buga su kowa ya gani wani abu da ya ɗauki hankali a batun shigar da karar shine cewa kotu ta umarci shugaba buhari ya kara tilasta wa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa irin su icpc da efcc su binciki yadda da aka raba wasu kuɗaɗe har naira biliyan hamsin da ɗaya daga asusun gwamnati a shekara dubu biyu da goma sha tara. Shugabar ɗaya cikin ƙungiyoyin da ke aikin sa ido da bincike tare da hukumar ICPC Halima Baba Ahmad ta yi tsokaci. abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske ko da ke idan aka bi ta wani wajen kuma ni a nawa ganin gaskiya zan ce an yi tuya an manta albasa da tun farko aka saka da abin zai fi zama da sauki fiye da a ce a zo a yi bincike saboda shi kowane irin aiki idan za a yi in tun farko aka yi shi ta hanyar da ya dace kin ga an hutashar da al'umma da kungiyoyi irin namu a wajen bincike amma binciken bai ɓaci ba yanzu ma da za a yi dan zai taimaka sosai kuma za a gano gaskiya amma matsalan shine idan har an yi abin da kungiyoyin da za su yi domin Allah kadai kuma su fitar da duk wani result ɗin da aka samu domin Allah kadai in aka yi bincike a tabbatar an ɗauki hukunci kamar yadda dokan ƙasa ta da. Idan aka duba al'amarin ta ɓangaren shari'a kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Ibrahim Umar ya yi nazari akan wannan batu. idan sun shigar da shi a matsayin suna kalubalantar gwamnati ne to za su iya su yi nasara to sun shigar da kes against the state amma idan da sunan shi shugaban kasa ko muhammadu buhari ne to wannan kuma ba za su yi nasara ba haka ya tsarin yake sannan kuma ko da ma sun shigar da shi din akwai wani koma da za a iya amfani da shi na shari'a wato shi babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a yana da hurumi a sashe na ɗari da hudu ya je ya dakatar da duk wata shari'a wanda ya ga dama kuma doka ta ba shi dama ba sai ya ma faɗi dalili ba. Saira ta ce 'yan Najeriya na da 'yancin sanin yadda ake aiwatar da kuɗaɗen ƙasa domin samun fahimta da ƙara yadda tsakanin gwamnati da al'ummar da take mulka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.